jama'a masu kallon mu assalamu alaikum barkanmu da sake haduwa a cikin shirin dandalin kanewu kamar yadda kuka sani shiri ne wanda muke gayyato jarumai mawaka masu ba da umarni har ma da masu 'yan shafe-shafe a waɗanda suke a cikin wannan masana'anta domin jin tarihinsu da dalilinsu na shiga wannan masana'anta da matakin da suke kai a yanzu da kuma abin da suke son su cimma a nan gaba sunana abubakar mutula ibrahim kuma ni ke tare da ku a wannan shiri a wannan rana kuma a daidai wannan lokaci muna karɓar bakuncin wata fitacciyar maciji au wato jaruma wato mawaƙiya za a ce ne ko jarumar dai ko kuma jaruma mawaƙiya kuma mai son ta zamto wato mai shirya fina-finai a cikin wannan masana'anta daga cewa kin san wato an fi sanin ki da macijiya shi yasa na ce ina tare da wata fitacciyar macijiya <laughs> ba wai macijiyar ba ce mutum ce da ta fito kuma na dai duba dai Allah ya sa dai baki taho mana da macijiyar ba a wannan lokaci zaki fara sallama ga masu kallon mu to masu kallon mu assalamu alaikum kamar yadda ya faɗa suna na safiya idris wacce ake min lakani da macijiya to macijiyar wai tsaya macijiyar a'a kina da macijiyar ne ko ke ce macijiyar ko kuma macijiya kike zama ko kwaya abin yake ne dai tukunna tunda ta nan kika bullo bari mu fara daga bangara to macijiya dai lakani ne na suna kuma eh. akwai wata waka da na yi mm. sunanta macijiya to shine sai mutane da yawa suke kirana da suna suna kirana da macijiya macijiya macijiya ah, amma ba asalin suna na bane sai a ce macijiya kuma ni da na taho na zata ke zama macijiyar ina ta dai kafa kafa kan je <laughs> to ke zama macijiya to a takaice a cikin wannan shiri farko akan so a ji dan takaitaccen tarihin rayuwa daga lokacin da aka taso kuruciya karatu har zuwa matakin da ake a yanzu a matsayin ki na macijiya ko jarumin macijiya ko mawaƙiyar macijiya za a ce ne gaba ɗaya To da farko dai ni na yi makaranta ne a garinmu birnin Kebbi. Ko ba 'yar Kano bace ba? Ni ba 'yar Kano bace. Haure ce. <laughs> To zuwa yake kai. Na yi <laughs> makaranta ne a Government Girls mm. College birnin Kebbi wato Unity kenan. Na'am. Sorry kafin nan ma na yi primary school dina a zannan gwandun model primary school mm. a Gese Phase 1. Na zo na yi secondary school dina. Na'am. a unity school birnin kebbi mm. da na gama kuma sai na zo na yi aure to kuma dai daga nan na ci gaba dai da karatu na bayan mun rabu da mijina so dama gaskiya ina dan sha'awar harkar industry amma to da yake kaga karatu da sauransu ba zai bari ba mm. sai da na dan yi diploma sai na fara harkar industry a wace shekara kenan kawai a ce 2020 go <laughs> a'a ba kawai ba ai a mm. wace shekara kika fara wato motsi a koyin yunkuri na wani aiki a cikin wannan masana'anta shine abin da ake bukata ba lokacin da aka fi sanin ki ko aka fara sanin ki ko kika yi shahara haka 2018 wato tsawon shekara kusan hudu kenan nan um, da dama za ki ji mutane su ce suna son su shigo suna sha'awa suna sha'awa me yake jan me ya ja hankalinki har kike sha'awar shiga wannan masana'anta don ganin kin bayar da take gudunmawar a ciki gaskiya abin da yasa na shigo harkar industry hmm. saboda faɗakarwa ina ganin abubuwa da dama tun ina karama ina kallon hausa fim ah. sai nake ganin duk wasu abubuwa da suke faruwa hmm. a yanzu a rayuwar nan duk kusan abubuwa ne ake yi a harkar industry kuma kaga faɗakarwa ne wani idan bai gyara ta fuskan dan uwan shi ba zai iya gyara ta wannan harkar fim din to um, wato wasan hausa ko fim a turanci kin san mu yan hausa ne uh, abu ne da yake wato yana da bangare daban-daban wato akwai wajen da mutum zai iya taka rawa bangare daban-daban idan aka ce wajen fitowa a matsayin jarumi ko mm. jaruma wato akwai bangare daban-daban haka in ma ba bangaren jarumta ba ko akwai masu ba da umarni akwai kuma masu shiryawa sannan kuma akwai wato mawaka ma ban san wani bangare kika fi sha'awa ko kika fi karkata a kai ba gaskiya na fi son in zama jaruma kamar da yadda nake dai jaruma a yanzu dai to jaruma wani bangare a bangaren uwa ko kuma a bangaren irin marasa mutuncin nan gaskiya a bangaren marasa mutunci nake so <laughs> na fi so don na fi kwarewa a nan gaskiya yanzu za ki iya rashin mutuncin amma ba ni za ki yi ba <laughs> sai dai ki yi masu kallo kuma wai a wasa nake niki a gwaji to a gwaji bari in dauko maka wani sin din da na yi a cikin wani izar so da muke a yanzu na'am duk abin da zaka gaya min ba zan taba gazgata ka ba Hamza kuma ka sani cewa idan ka sake ka tabar da ni ta wannan hanyar to ni ma na san ta hanyar da zan bi in tabar da kai Hamza kika ce <laughs> da da Habu kika ce to <laughs> da sai in tsorata um <laughs> to me yasa kika fi wato kika zabi wannan bangare to ai kawai dai wallahi abin yana burge ni ne eh kuma wato wato yana burge ki kuma sannan wato kin fi samun ƙwarin gwiwa idan kina yin sosai to um macijiya kin ce kin samu suna daga waƙan nan da ta shahara ta yi suna an ganki cikin wannan waka har da macizai wata a wuya wani a hannu mm. wani a menene <laughs> ya aka sha gwagwarmaya wajen ɗaukar wannan waka. to gaskiya ni dai da farko da na je aikin hmm. sai darakta yake ce min shi za a kawo macizai zan rika macizai to na zaci ma wasa yake sai nake cewa to ya dauko mana ya kawo macizan mana wallahi na zaci wasa yake kawai muna location sai ya ce to fa ga macijin na an kawo sai nake cewa maciji wai ko wasa still na zaci wasa yake sai da naga maciji zahiri a ido sannan na fuskancewa da gaske yake hmm. sai na ce gaskiya ne ba zan iya rika maciji ba sai yake cewa zaki iya ba abin da zai miki Mm. tun daga ya ce min ba abin da macijin nan zai min wallahi na samu kwarin gwiwa ban ƙara jin tsoro ba haka muka yi aiki nan lafiya muka gama shi ma yayi mamaki na sosai to amma wato ke da maciji dai akwai amana <laughs> gaskiya ni tun ina karama nake sha'awar ina kallon fina-finan indiya mm. na gini irin da sauransa haka abin yana burge ni mm. dan ina karama sai in rika yin ma wani kwalliya haka anan nan sai ya ta ce wani irin kwalliya ne na ƙauya sai in ce ba kwalliya ne na ƙauyawa ba kwalliyan macizai ce eh. to ina yin kwalliyan sosai gaskiya ina sha'awan abubuwan macizai haka nan gaba dai zaki iya koma rayuwa da macizai kila <laughs> dama an ce mata masu wasa da macizai kaɗan ne ko za ki zamto wadda ga ki ma kuma wadda kike yi a ba zan yi wasa da maciji ba zan dai <laughs> ba zan yi wasa da maciji ba eh, zan dai ci gaba da acting ina na zai eh, to banda waka ma wato kina da sha'awa na ci gaba da wato shirya fina-finai ko fitowa a cikin fina-finan waɗanda suka danganci macizai kenan gaskiya inda Allah ya cika min buri na hakan nake so masu kallon mu kada ku manta shirin a dandalin wuri kuke kallo muna tattaunawa da safiya idris wato safiya macijiya ko a ce fiya fiya fiya haidar fiya haidar ko fiya macijiya fiya macijiya ko fiya haidar duk wanda ka ce to kun ji takaitaccen tarihinta da kuma yadda aka yi ta kanta a wannan masana'anta da abin da take son ta cimma a nan gaba tana son ta ringa rayuwa da macizai amma a fim za mu karɓi sakon talla kuma da zarar mun dawo shirin zai kura. assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barkatu sunana ibrahim bala sunana abubakar mutula ibrahim sunana masauda abdullahi a madadin hukumar zaɓe ta ƙasa inec reshen jihar kano ina kira ga al'ummar jihar kano musamman waɗanda ba su da katin zaɓe waɗanda suka haura shekaru goma sha takwas ko wanda yake da gyara akan canjin gari ko unguwa ta fara yi rijistar katin zaɓe na dindindin wanda hukumar zaɓe mai zaman kanta ta fara yi a wannan lokaci wannan dama ce ga dukkanin 'yan jihar kano waɗanda shekarunsu ya kai goma sha takwas zuwa sama kuma ba su da rijistar katin zaɓe maza ya hanzarta domin mallakar nasa kai har ma da tsofaffi da masu buƙata ta musamman suna da damar su je domin a yi musu rijistar katin zaɓe na dindindin ta hanyar mallakar katin zaben ka kamar yadda na mallaki nawa za ka zaɓi shugaban da kake so za kuma ka tura wakilin da kake so a wani salo na magance cinkoso tare da sauƙaƙa wa jama'a hukumar zaɓe mai zaman kanta a Najeriya INEC ta samar da manhaja musamman a yanar gizo wanda za ku shiga domin cika dukkanin bayanan da kuke bukata kana daga bisani ku ziyarci wurin da aka ware musamman domin karasa bayanan ku a sauƙaƙe za ku iya ziyartar shafin kamar haka cbr.inecnigeria.org ko kuma cbr.inec.gov.ng da zarar kun aika bayananku za a baku ranar da za ku je wurin da aka ware mafi kusa domin karasa karɓar bayananku wanda za a fara a ranar 19 ga watan julai kowanne mutum za a bashi ranar da zai je a wurin da aka ware mafi kusa da shi idan ma baka samu damar aikawa a kafar intanet ba za ka iya ziyartar wajen mafi kusa da kai domin bayar da dukkanin bayananka yadda za ka mallaki katin zaɓenka na dindindin mallakar katin zaɓe shi zai baka damar gudanar da zaɓe a yayin zaɓe katin zaɓe na da matuƙar muhimmanci a gare mu wannan saƙo ne daga hukumar zaɓe mai zaman kanta ta ƙasa inec reshen jihar kano masu kallon mu mu da dawowa bari mu koma baya kaɗan a matsayin ki na mace a ce an kin tsinci kanki a masana'antar kaniwood mata na yawan fuskanta ko kuma mafi yawan jarumai suna faɗar wato suna fuskantar ƙalubale kafin su samu sahalewa musamman daga gida a wajen ganin sun cika burinsu a wannan ɓangare yaya daga ɓangaren ki kamar waɗansu za ki ji sun ce suna son su shiga fim mm. a ce ba za su shiga ba waɗansu za su ce ai maimakon gyaran tarbiyya bata tarbiyya ake yi da irin waɗannan ko kuma ana a dinga ganin ki ko wajen kawaye ko yan mm. uwa maza ko mata haka irin waɗannan kalubalen ya kika fuskanta lokacin da kika kai kudirin cewar kina son ki fara fitowa a cikin fina-finai gaskiya ba a yanda ba duk da dai kusan in ce babana ya san ina da sha'awar abin don tun ina secondary school nake dan rubuta waƙoƙi haka mm. da irin littattafai ina rubutawa irin labarai na fim haka ina dan rubuta ina da sha'awa akan abin amma duk lokacin da na zo mishi magana sai ya nuna a'a wannan ba ribiya bane da sauransu to ka san irin harkan fim gaskiya kallon da ake masa daban ne ka fuskanci duk da cewa duk cikin wata al'umma sai ka samu mutanen kirki sai ka samu bata gari so duk yawancin kallon da ake mafi ba haka yake ba hmm. daga baya da ya zo ya kula ya lura ko shine fa aka bani amma da farko gaskiya na samu kalubale sosai to bangaren yan uwa fa ba wata tsangwama da ta biyo baya mutum irin a dinga ai waccan fim ce ko a dole wannan akwai kawaye ma waɗansu ma zaki ji an ce kake ƙara kawance da wancan tunda ta zama yar fim gaskiya ba a cewa haka sai dai a ce dai ya kamata dai ki aure ki dai ya auren ne to yaushe zaki aure maganan dai ake dai ya kamata dai a ce kin ya aure iyakan maganan da suke kenan to yaushe zaki aure <laughs> ko yanzu miji yazo za a iya yi mana ko yanzu aka samu miki miji to kada mai kallo kuma wani ya ce to ya za a yi yanzu shi kila yana da ra'ayi akan ki hmm. tunda kin ga ba za a iya rasa ba akai haka waɗansu za su ce inda auren take so shi ya shirya a cikin masu kallo ba za mu rasa <laughs> masu wannan ba to Allah ya zaba mana abin da ya fi zama alkhairi za mu ce <laughs> kawai bayan kin tsinci kanki a masana'antar shirya fina-finai ita kanta ana fuskantar kalubale a ciki mm. musamman idan aka shigo wasu zaki ji sun ce sai sun samu mutane ko daga masu shirya fina-finai ko masu ba da umarni mm. ta wace hanya kika samu kika shigo cikin wannan masana'anta ta wace hanya kamar eh kamar ai waɗansu zaki ga sun samu jarumi ne ya musu hanya ko kuma wanda ya shirya fina-finai ko kuma mai bada umarni na gane hmm. gaskiya ta hanyar producer ne eh mai shiryawa kenan wa kenan Hafiz bello na'am kina da alaka da shi kenan ko shi ma dan kebbi ne ba dan kebbi bane gaskiya na'am shine wanda ya fara janki a jiki ni dai na nuna masa cewa ina so sai ya ce to ba matsala lokacin ma yana karatu a sun je kasan waje suna karatu ya ce to in bari duk lokacin da ya dawo to gaskiya kafin ma ya dawo ni na ma riga na zo Kano eh. sai dai bayan ya dawo ne ya zo ya sami ni sai ya ringa na min ta yadda zan yi da registration da sauran abubuwa to a irin wannan masana'anta dai still dai muna cikin ta kuma gashi kema a cikin ta lokacin da kika yi waƙar macijiya mm. yaya karɓarta a cikin mutane musamman yanayin mutanen da za su dinga bibiyar ki ko kuma waɗanda suka san ki ko suka ki idan sun gan ki a zahiri ko kuma sauran mutanen da kuke mu'amala tare gaskiya na samu ci a waƙar macijiya mm. saboda tunda nake na yi waƙoƙi da dama videos ba a mm. taɓa kira na aka ce na ga waƙanki ko kuma waƙa ta mun kyau ba amma tun da na yi wannan wakar macijiyar mutane suke ta kira na a waya duk inda aka gani yara ma idan suka gani na wuce mm. wasu da suka kalli za zaka ji ana macijiya macijiya abin sai ta ban mamaki mm. gaskiya wakar macijiya ta zo da abubuwa da dama kuma ta sauya min abubuwa da dama na rayuwata to ita kanta wakar darasi ce a nishadi nishadantar da mutum da ke kuma akwai wani wani darasi a ciki ko wani abu da ake son a isarwa al'umma a ciki to akwai sakokan da ake so a isarwa al'umma kuma nishadi ce ko medi ce ta ban dariya amma duk da haka idan ka fuskanci wakan zaka ga irin shi manemin mata ne haka yana son ya ga mata ya dinga bibiyan mace ka gane hmm. to garin wannan abin sai ya je ta karo da macijiya bai san cewa macijiyar ba ce eh. kaga wannan ma faɗakarwa ne yana da kyau cewa idan idan kana namiji ka san irin yanayin da ya kamata ka rika approaching mace da sauran abubuwa ba kowace mace ya kamata ka gani kawai ka ce kana so ba kowace mace ta gito kai kana santa za ka iya zuwa ka ci karo da aljana ko kuma macijiyar kamar yadda <laughs> aka nuna <laughs> dama akwai kuma akwai matsala in aljana ta nuna tana son ka ai kuma akwai matsala nan ba za ta sake ka ba karfan kafa kenan <laughs> to um <clears throat> zuwa yanzu wani mataki kike son ki cimma a nan gaba a cikin wannan masana'anta gaskiya ba abin da nake so in hmm. cimma masana'antar kanyo da illa in ga cewa na yi suna hmm. kuma na samu arziki hmm. a masana'antar Na to bayan kin yi aure ma kina da sha'awar ki ci gaba da fitowa kenan inda na yi aure ba da wani ra'ayi akan harkar kanyo banda waka a cikin shirya fina-finai ko kuma a fitowa a cikin fina-finai mm. akwai wata fitowa da kike da sha'awar yi a nan gaba ko kuma kike da buri banda bangare na macijiya bangare kamar kamar misali a can da aikin yi bangare na macijiya na macijiya eh, kuma sannan kin gwada wa masu kallon mu yanayi na na gane yawa wato akwai wani wata fitowa da kike da sha'awar yi a gaskiya ina so in ga na fito fim na soyayya sosai mm, fim ne na soyayya na kuka na waye da waye ana mm. soyayya kawai soyayya ce tsintsa a wannan fim din kuma ina so a ce na kasance na yi wani babban fim wanda kawai rashin mutunci nake a fim din nan <laughs> <laughs> kawai shi ne burina kina son ki fito akan fim wato wasa wanda ya danganci soyayya har da kuka wasu zaki ga jaruman idan suka fito suna yin kukan kukan yaya a bangaren ki zaki iya yin kukan ko da a yanzu maki gwada wa masu kallo ko kuma sai dai kawai ki mana kalar tausayi to ai ni kake sa na kukan kuma to bari in yi dan bangaren soyayya ko da hawayen da bai zo ba na san za a kokarta to muna sauraro bari mu zuba ido ban taɓa tunanin haka daga gare ka ba ka ci amana ta ka cuce ni sai da ka samun son ka a zuciyata salim ka cutar da rayuwata um, to uh, fiya macijiya ko fiya haidar mm. da mm. kiga masu kallo kina da wani sako a gare su zuwa ga masu kallo to sako na shine kamar yadda suke nuna mana soyayya su ci gaba da nuna mana kuma idan suka ga mun yi kuskure mm. don allah kar su rika zagi da sauransu su rika lura da mu cewa ai wannan abin bai dace ba kuma Allah da zamu gyara to akwai wani buri da kike son cimma a nan gaba baki ɗaya to buri na kawai shine in gana ya aure shine shine kawai buri na <laughs> to Allah ya kawo amin ya a wannan lokaci zaki sallama ga masu kallo zuwa lokaci na gaba ba mamaki lokacin da sai an tantaba sakatariya ran ko sakatare <laughs> ko kuma manaja manaja kuke cewa ko mm. yawa to za mu tsara lallaɓuwa mu zagayo domin sake tattauna da ke a cikin wannan shiri to yayi na gode sosai am fiya haidar kenan ko fiya macijiya wato safiya idris idris to haidar din kuma fa <laughs> duk ɗaya ne ko shi a to ai suna uku ne fiye haidar idris ko kuma fiye idris haidar yawwa haka sunan yake to ni kuma sai na wannan din shafiya safiya ka gane eh, eh. haidar kuma sai na hada da sunan ta shine ya zama fiye haidar ai oh to ai na yi tunanin ko na karfan ne <laughs> ah, <laughs> to ah, muna godiya sosai da bada gudunmawa da kasancewa tare da mu a cikin wannan shiri a wannan rana ah, masu kallo da fatan kun wato nishadantu a cikin wannan shiri wanda muka tattauna da guda cikin jarumai a masana'antar shirya fina-finai ta Kannywood abin ji kuma tarihinta da kuma wato matakin da take a yanzu da abin da take son ta cimma a nan gaba sai mun zo biki a madadin ita wannan jaruma da kuma waɗanda suka sada mu da ku Ahmad Mutula Ibrahim da Amina Tahir Muhammad rishwa sunana Abubakar Mutula Ibrahim ke cewa mu haɗu a sabon shirin dandalin Kannywood a mal começo é